daga birnin Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye A kan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yame da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa A kan mita 100.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. Za kuma iya sauraron mu a tashar Alpha Radio a birnin Yamai a birnin Kumasi na kasar Ghana. Baya ga haka a da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci. Yau Juma'a 18 ga watan Janairun shekara 2019. Amina Buhari auna ce tare da Zahrawa Aminu Fage a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato goma na safe kenan a nan Washington DC. Da farko ga kanan labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya tilasta wa shugabar Majalisar Wakilai Nancy Pelosi jinkirta ziyara zuwa kasashen waje a ci gaba da takaddamar su. Wani rahoto na zargin cewa shugaban Amurka Donald Trump ya umarci tsohon lauyansa ya yi ƙarya ma Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka game da yunkurinsa na gini a birnin Moscow na Rasha. Kasar Congo ta yi watsi da kiran da kungiyar tarayya Afirka ta EU ta yi cewa ta jinkirta sanar da sakamakon zaɓe. Kanun labaran duniya kenan kuka saurara. To a jamhuriyar Nijar, an ci gaba da neman hanyoyin murƙushe matsalar ta'addanci. pays font face à des graves menaces terroristes jamais connues de toute leur histoire. Muna fuskantar kalubalen tsaro mafi girma a tarihin kasashenmu. Sauraka dole ne mu dage don ganin mun yi nasara a yakin da muka sa gaba. sannan malaman chadi sun halarci taro a Nijar na neman ci gaban al'amarin da suka shafi addini da 'yancin mata shi shine musulunci da kuma ci gaba muna kuma tafi da wasu rahotanni da ma shirin duniyar amurka sannan za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel. Da farko, bari mu fara da labaran duniya. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya sa ala tilas shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta soke ziyarar zuwa kasashen Afghanistan da Brussels jiya Alhamis, wanda shine na baya-bayan nan cikin rigingimin siyasar da suka biyo bayan rufe ma'aikatan gwamnati mafi tsawo a tarihin Amurka. A wata wasiƙar da ya aika wa shugabar Majalisar Wakilan, Trump ya hana mata da sauran 'yan majalisar wakilai amfani da jirgin sojan ƙasar don tafiya su gana da ƙawayen amurka a ƙawancen nato a brussels da kuma sojojin amurka a afghanistan yana mai cewa kasancewar ma'aikatan gwamnatin amurka ba sa samun albashi na tabbata ko kema zaki yadda cewa jinkirta wannan tafiya shine ya fi dacewa. mai magana a madadin ofishin pelosi ya ce wannan ziyarar da an yi ta da ta bayar da dama yin mahimman jawabai kan matsayin kasar game da wasu batutuwa na tsaro da kuma ta zama wata dama ga pelosi ta gode masojoji sojoji Wasikar da shugaban ƙasa ya tura ma Pelosi ba ta yi magana kai tsaye kan kiran da Pelosi ta yi ma shugaban ƙasar cewa ya jinkirta jawabai kan makomar ƙasar wato State of Union Address a ranar 29 ga wata har sai an samar da kuɗin gudanar da gwamnati kuma an kawo ƙarshen rufe wasu daga cikin ma'aikatan gwamnati. An rawaito cewa shugaban Amurka Donald Trump ya umarci tsohon lauyansa ya yi wa 'yan majalisa ƙarya kan ƙoƙarinsa na san gina otel ɗin Trump Tower a birnin Moscow. Ranar Alhamis wata kafar sadarwar intanet ta BuzzFeed News ta rawaito cewa rahoton ya fito daga wasu mutum biyu daga hukumar bincike ta FBI wanda ba a san ko su suwaye ba. akan shugaban amurka da tsohon lauyansa michael cohen majiyar ta ce cohen ya faɗa masu bincike na musamman na robert mueller cewa shugaban ya faɗa masa ya yi ƙarya ma 'yan majalisa akan ma'amalolinsa da ƙasar rasha bosfet ta ce masu binciken waɗanda ba a san ko su suwaye ba su ma suna cikin wannan binciken. A cewar kafar yada labarai ta BuzzFeed, shugaba Trump da 'ya'yansa biyu Ivanka da Donald Garami suna samun bayanai filla-filla a kan ginin daga Cohen wanda, wanda suka saka a mai kula da aikin. Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta yi watsi da kiran da kungiyar tarayyar Afirka ta EU ta yi cewa ta jinkirta bayyana sakamako na ƙarshe na zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a watan jiya tana mai jaddada 'yancin kotun kundin tsarin mulkin ƙasar wanda tunuma ta fara sauraron ƙarar da aka ɗaukaka kan sakamakon zaben ana kyautata zaton cewa da safiyar yau juma'a kotun ta kundin tsarin mulkin jamhuriyar da kongo congo za ta yanke hukunci kan buƙatar da mutumin da ya zo na biyu martin fayulu ya gabatar ta sake kidaya ƙuri'un saboda a cewarsa an tafka maguɗi. Ƙungiyar Tarayya Afirka ta EU ta fitar da wata sanarwa jiya Alhamis inda take kiran gwamnatin Congo da ta tsayar da sanar da sakamakon zaben cewa tana zargin akwai babbar matsala a zaben. ranar lahadin da ta gabata aka sanar da sakamakon cewa ɗan jam'iyyar adawa felix tshisekedi shi ya lashe zaben amma fayulu ya kai ƙara kotu cewa bai yarda da sakamakon zaben ba yana zargin shugaban ƙasar na yanzu joseph kabila ya haɗa baki da abokin adawarsa wanda ya lashe zaben. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ranar Laraba, ƙungiyar ISIS ta yi wani mummunan ta'adi wanda ya sake girgiza garin Manbij na arewacin Siriya bayan har da ya fara ɗan murmurewa. Ƙungiyar ta'addancin ta kuma sake tayar da muhawara ko an murƙushe ta ko a'a. Lokuta kaɗan bayan sun tura ɗan ƙunar baƙin wake zuwa ƙungiyar 'yan sintiri na sojojin Amurka tare da takwararta na Siriya. Amurkawa hudu ne da sojojin yaƙin Amurka biyar suka mutu. Labaran duniya kenan daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar an ci gaba da neman hanyoyin murkushe matsalar ta'addanci da ya addabi yankin Sahel. Hukumomi a jamhuriyar Nijar sun kafa wata sabuwar rundunar musamman da ake kira da Garsi mai kunshe da jami'an tsaro. Sojoji zalla wacce za ta yi aiki kafada da kafada da wasu takwarorinta na nahiyar Afirka. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Salimu Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. farfajiyar makarantar horar da jami'an tsaron jandarma da ke unguwar kwara ta giya mai kenan a yayin bikin kaddamar da ayyukan rundunar garsi wacce hukumomin tsaron Nijar suka kafa takanas da nufin karfafa matakan yaƙi da ta'addanci kamar yadda wani taron ministocin tsaro da na cikin gidan kasashen yankin Sahel da ya gudana a shekarar 2016 a garin Injamena ya shawarci gwamnatocin kasashen Jason e Sahel a kai da yake jawabi a yayin jagorancin bikin ƙaddamar da ayyukan wannan sabon runduna ministan tsaron kasar Nijar Kallamu Tari ya bayyana cewa. Muna fuskantar kalubalen tsaro mafi girma a tarihin kasashenmu. sauraka sauraka dole ne mu dage don ganin mun yi nasara a yakin da muka sa gaba. Wannan ita ce hanya mafi a'ala da za ta ba mu damar saka wa sojojinmu da suka kwanta dama a fagen daga. Kamar yadda muke da nauyin samar da tsaron da zai baiwa talaka damar gudanar da harkokinsa a hankali kwance. afin A cewar jagorar tawagar tarayyar Turai a Nijar Dr. Denisa Ionete, miliyan 5.8 na euro ne kungiyar tarayyar Turai ta keɓe domin wannan runduna. Kudaden da aka yi amfani da wani bangaren su don samar da kayan aiki na fiye da miliyan uku na euro. waɗanda suka hada da motoci da babura da dai sauran kayayyakin amfanin mayaka. Le soutien financier de cette action compte 5,8 millions d'euros pour le projet au Niger. Gamsuwa da yanayin hulɗar da ke tsakanin ƙasar Nijar da ƙungiyar tarayyar Turai da dai bangare yarda da jajircewar jami'an tsaron jandarma wajen yaƙi da masu aikata miyagun ayyuka ya sa wannan kungiya amincewa ɗaukar ɗawainiyar wannan runduna ta garsi wace a gwajin da aka yi a yayin bikin yaye dakarunta alamu ke nunin sun dabarun dubarun yaƙi irin na zamani sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar to a gaida da sule mummuni barma A Nijar wata takaddama ta taso tsakanin wasu 'yan kungiyar 'yan ruwa-ruwa da jami'an duwanyi ko customs a garin Magariya. Ya yi sanadiyar rasuwar wani matashi ɗan acaɓa da ya ɗauko mai daga Najeriya. abinda matasa 'yan ruwa-ruwa suka nuna fashinsu har suka fara kona wasu kayayyakin da ma'aikatan duwane ke da shi da kona tayoyi a magarya lokacin ne hukumomi suka da su za ku je cikakkun bayani a cikin rahoton da wakiliyar sashen hausa tamar abari ta aiko mana. Mamman Marji, darakta ne na wani gidan rediyo da ke garin na Magarya, ya yi mana ƙarin haske kamar haka. Irin masu shigilan man wannan da ake kira 'yan sarandin mai haka. ine wani yaro ya ɗauko mai daga Nigeria zai wuce nan da magaran a bisa hanyar shi ta komawa daga Nigeria sai gamu da To suka bi shi dai tsautsayi ya kawo har suka buge shi da mota ya faɗi ya ji ciwo yanzu suka ɗauke shi za su kai su kai shi hotel nan zandar a bisa hanya rai ya hali ya suka da rikici na abokan shi yan kafu kafu da abokan sana da wanda suke kawo mai da sauransu dai suka tattaru duka suka yi can wurin brigade a bomba can kusan bandi suka iske a gurin ruwa duka da wani kayayyaki da abin ga duka suka komi da komi in suka dawo suna so su yi ah, hayaniya da wani kone sun cikin gari haido sun fara kai a ne martaba sarkin magariya da sashe na prefecture suka yi sauki suka zo suka bi suna bin su suna bin su har suka zo suka samu inda suka da su bayan mahukuntan sun tare matasan sun nemi je fadar mai martaba sarkin na magariya daga nan wuri suka ce yanzu sun gayyace su sai can fada mai martaba sarkin daura ta magarya dan a tantamna suka tafi can da aka je aka yi sutura da yaro aka dawo suka je can fada da suka je fada duka aka saurare su da abin da ya faru da ma abin da yake faruwa a can baya da eh, tsakankanin su da su da ma'aikanta kowanne ya bada duka abubuwan da suke cin musu tuwa kwarya da suka saurare su da sarkin magarya da sarkin bande da eh, FCA kowanne ya ba su amsa tambayoyi da suka yi. Wannan matsala ta tsakanin 'yan ruwa-ruwa da jami'an tsaro ba wani sabon abu ba ne ta daɗe tana ciwo matasan tuwo a ƙwarya sai dai sun ji daɗin yadda mahukuntan na magarya suka yi musu. Yanzu da wannan abu ya riga ya faru kenan hakuri da shi ne gaba da komi Duka ji daɗin ma karban da ja da aka musu ka ce eh su sun ji daɗi wannan tauraron kuma da aka da aka gaskiya suna tare da wannan hukuma ta gargajiya da ma nan ta gwamnatin da dai har sun saurare su kuma sun ce su bi wannan abu sau da kafa a ga wannan yaro an fi da mai hakkin shi wanda ya rasu kuma da ma matsalolin da suke samu tsakankanin su ɗan kafu-kafun da ma'aikanta daga nan har da uwayen yaran duka da dangin shi da abin da duka suwa suka ce wallahi wannan abu da yi abin da aka doka a nan su ma suna bayan bayan abin da aka da aka doka a nan. kenan da suka iso magarya ba su yi kone-kone a magarya ba. a sun dan fara kone-kone sai na ce muku kamar sarki da fcg na prefecture suka zaburo suka zo suka tarbe su a ɗaya waje na nemi jin bayani daga mahukunta sai dai na kira wayoyin mataimakin shugaban gundumar ta magarya ba amsa shi ma mai martaba sarkin na magarya a ta bakin magatakardan shi ya ce ba zai yi magana ba yanzu haka dai kura ta lafa biyo bayan tarban abin da mahukuntan na magarya suka yi tamar abari muryar amurka daga damagara a jamhuriyar niger ya ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya. A gaida tamar a bari. Wata tawaga ta kwamitin koli na addinin musulunci na kasar Chadi ta yada zango a nan da magaram inda suka gana da manyan malamai da hukumomi ta kawo musu babban albishir na wani taron ƙasa da ƙasa na addinin musulunci da za a gudanar a da magaram. Ustaz Bashir, memba a kwamitin tsare-tsare na ayyukan addinin musulunci na Nijar, shine ya jagoranci tawagar. Za mu koma ga tamar abari domin jin ƙarin bayani. Ustaz Bashir mamba ne a kwamitin tsare-tsare na ayyukan addinin musulunci a jamhuriyar Nijar. Mambobi ne guda hudu na kwamitin koli na addinin musulunci na al'amura na addinin musulunci na caji mai matsayin kamar kwansai islamic na Nijar wanda ke mun zo tare da sunan jihar da magaranta mu canza ra'ayin ayyukan da muka kai can kowa gwada kwarewar shi akai mu kama ma juna mu tantance miyo a wannan al'amura na ayyuka da muke yi wanda kisan shahi eh, ayyuka na ci gaba lahiya da ilimi da kuma Eh, abin da shahi hakki na ya mace bayan wannan kuma mun zo nan don mu ma malaman eh, yankin mu albishir da wani taro da ake so a yi kwarya kwarya nan na afirka a nan garin da magara wanda ke mun cancanza miyo da magabata na jiha na addini da kuma magabata na masarauta ta da magaran musamman masarkin da magaran mun je mu kama ziyara jiya mun dan tattauna taron na Niger zai kasance kamar na Chadi sai dai za a mai da hankali kan matsaloli na mata to wannan taro tamkar wanda aka yi a Chadi ne bara wanda ke ya kasance tambarin shi shine musulunci da kuma ci gaba nan ma Nijar haka ne za a yi to amma yanzu bana iya cewa mawdu'in zai kasance kaza ne amma hakika mawdu'in zai kasance iya dangantaka da addinin musulunci da kuma ci gaba za mu gani bangare na lahiya me za a yi magana akan shi bangare na ilimi me za a yi magana akan shi bangare na mata me za a yi magana akan shi kuma wannan kamar yadda ku ji a wannan bayanai da muka yi duka sai ya zamanto duk abin da za a yi bai saba ma addinin musulunci ba ya zamanto hujjoji ne ingantattu wanda za a yi magana akan su wani irin tasiri ne irin wannan taro zai yi a nan kasar tamu ta Nijar ko kuma musamman ma anan da magaran da aka zaba dan a shirya shi to shi dai aka zabi da magaran an zabe ta ne saboda gari ne na addini wanda a cikin tarihi an san da shi kuma kowa ce da magaran ya san yayi magana akan addinin musulunci wannan alfanu da za mu samu a cikin shi shine mi na farko na farko dai kun ga akwai cece ku ce abin da shahi a zamantakayya ta mace a gidan mijinta da wayan sake-sake da kuma abin da shahi eh, ba ya mace tarbiyya ma'ana a bar ta nemi ilimi mai zurhi akwai matsalar wannan bayan shi kuma akwai matsala ta A abin da shahi lahiya ta mace da yaro gaba daya da ana samun cece kuce a kansu wannan taro zai ba da dama a samu hujjoji karara wanda suke masu haske ne abin da shahi abin da shahi matsayin musulunci a game da wannan al'amuran ita ma dai Khaliya Muhammad Sale mataimakiyar kungiyar mata malaman addinin musulunci na kasar Chadi kira ta ga mata kamar haka la femme doit apporter et doit être à côté de nos oulémas qui sont avec nous aussi, qu'on a constaté. Et ma mace ta kawo gudunmuwarta ta kusanci malamai domin ta san wasu abubuwa wanda mun lura su ma malaman suna tare da mu. Donc parler et expliquer ce qui est de l'islam en rapport avec la femme. A kuma yi bayani game da abin da musulunci ya ce kan mata. Donc ce symposium on va parler de la femme et de, de, de, de l'éducation, de la santé de reproduction, de tout cela. Donc ça va être des professeurs, des oulémas qui vont venir de l'étranger, qui vont appuyer cela. Wannan taro zai yi magana ne kan mace, iliminta, kiwon lafiya, wanda masana da manyan malamai na kasashen duniya za su taimaka a yi shi. Su ma mahalarta haduwar sun yi na'am da wannan babban labari. Liman Malam Haruna Abdullahi wanda ake cewa babban gardi mai wa'azi ne, mai darasu ne, mai makaranta. Lahi mai farin ciki kwarai. tunda sun yabe mu sun zaɓe mu mu ɗaure kanmu haka wannan wato shirin babban taro da muke murna wato da za mu haɗu murya ɗaya wadda za ta ƙara mu ta ƙara mu ta ƙara mu ta ƙara ƙasar musulmi da ma wanda ba musulmi ba da za mu zauna lahiya haka ne gurin mu gaba. Malama Sa'adatu Malam in dai ana irin wannan haɗin kan tare da mu da su a gama ƙarihi. insha Allah za a cimma gurin abin da duk muke bukata na haɗin kai saboda matsalolin da suka shahi ya mata musamman su suke cikin matsala a yanzu Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar Tamar Abari kenan kada a sha'afa Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda agogo ke cewa karfe goma na safe da minti sha tara. Yanzu ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan irin tasirin da rufe wasu sassan ma'aikatan gwamnatin Amurka ya yi, wanda a yau ya shiga yini na 28. Sunana Mahmud Lalo. Ma'aikatan gwamnatin tarayyar Amurka 800 ne suka rasa albashinsu a ranar 11 ga watan Janairu, sanadiyar rufe wasu sassan ma'aikatan gwamnati da aka yi. takaddamar da ta samo asali daga ja'in jar da shugaban amurka donald trump da 'yan majalisar dokokin amurka na bangaren 'yan democrat ke yi kan batun gina katanga wasu daga cikin ma'aikatan an dakatar da su daga zuwa aiki yayin da wasansu da ayyukansu ke da matukar muhimmanci ke zuwa aikin ba tare da ana biyan su albashi ba wannan yanayi ya jefa dubban ma'aikatan cikin matsanancin hali musamman kan abin da ya shafi biyan kudaden haya da na wuta da ruwa da gas da sauran bukatun yau da kullum hakan ya sa da yawa daga cikin ma'aikatan suka ba zama neman wasu ayyukan yi kafin a sasanta wannan rikici wanda har yanzu babu wata alama da ta nuna za a kawo ƙarshen sa wasu dai sun koma harkar safarar fasinja na kamfanonin uber ko kuma lift ne yayin da wasu ke neman ayyukan koyarwa a mataki na wucin gadi wani binciken jin ra'ayi da kamfanin jalancin labarai na reuters ya yi tare da haɗin gwiwar kamfanin ipsos ya nuna cewa kusan mutum hudu cikin kowane rukunin manyan mutane goma sun shafu da wannan rufe ma'aikatan gwamnati ko kuma sun san wani da lamarin ya shafa hakan ya sa wasu 'ya'ya suka fara ta iyayensu kirkiro da hanyoyin samun kudaden shiga kafin a sasanta wannan rikici bella berales wata matashiya ce da ta fada harkar sayar da man shafawa haɗin gida a yanar gizo inda takan samu kwastomomi daga ciki da wajen amurka um, people, Wasu daga cikin kwastomomi na 'yan anguwan nan ne har ma da 'yan wasu ƙasashe da kuma sassan ƙasar nan. Irin wannan tallafi da Bella take sama wa iyayenta abu ne da zai iya yin tasiri sosai. A cewar David Jovi jami'i a wata kungiya da ke samar da abinci kyauta ga mabukata wacce ba ruwanta da riba. ya ce abin sha'awa ne ka ga mutane masu shekaru daban-daban musamman matasa irin su bella suna kokarin taimakawa iyayensu abin da suke yi ya burge ni kuma kamar yadda kake gani a kafafen sada zumunta akwai kungiyoyi da dama da suka fito domin taimakawa wannan yunkuri ne mai kyau da muka gani ya zuwa yanzu kamar yadda jofi ya faɗa akwai cibiyoyi da dama a sassan amurka da aka buɗe domin ciyar da ma'aikatan na gwamnati da iyalansu waɗanda wannan takaddama ta rufe ma'aikatan gwamnatin ta shafa to sai dai ire-iren waɗannan ƙananan harkokin kasuwanci da tallafi da ake baiwa ma'aikatan ba lallai bane su share musu hawaye a wasu fannonin rayuwa misali akwai kuɗin biyan haya da na wuta da ruwa da gas da ake amfani da shi wajen girke-girke da kuma ɗumama gida musamman ma a wannan yanayi na sanyi da aka shiga wanda ko a ƙarshen makon da ya gabata dusa ƙanƙara ta zuba babu ƙaƙƙautawa masana a fannin tattalin arziki a nan amurka sun yi gargadin cewa yayin da tattalin arzikin kasar ke bunƙasa cikin shekaru goma da suka wuce fannin na tattalin arziki zai iya fuskantar koma baya cikin watanni hudu na farkon wannan shekara muddin ma'aikatan gwamnatin suka ci gaba da kasancewa a rufe zuwa watan maris wannan fargaba na faruwa ne yayin da shugaban majalisar wakilai nancy pelosi ke cewa ba za su gayyaci shugaba trump ya zo ya gabatar da jawabin shekara-shekara na yadda halin da ƙasa ke ciki ba inda ta ambato batun rashin cikakken tsaro da za a iya fuskanta saboda yadda rufe ma'aikatan gwamnatin ya shafi fannin tsaro da 'yan jarida suka tambayi pelosi shin ko hakan ba mataki ne na tauyewa shugaban haƙƙi na gabatar da jawabinsa ba sai ta ce No, I'm not denying We're saying let's get a date when government is open. Let's pay the employees. A'a, ko kaɗan ba wai ina tauye mai dama ba ne. Abin da nake cewa shine mu tsayar da wata rana da za mu buɗe gwamnati a biya ma'aikata. Watakila shi yana tunanin babu komai idan ba a biya ma'aikata haƙƙinsu ba. Ni ban amince da haka ba, kuma tawagata ba ta amince da haka ba. to sakatariyar yaɗa labarai a fadar white house sarah huckabee sanders ta ce a ranar laraba shugaba trump ya gana da wasu 'yan majalisar dokoki daga bangaren 'yan democrat da na republican domin ya jaddada mahimmancin gina katanga tsakanin amurka da mexico uh, uh, ta ce fatanmu yana nan kamar yadda yake tun da aka fara wannan tattaunawa wato muna buƙatar kuɗin da za mu samar da tsaro a kan iyakarmu ciki har da batun gina katanga muna fatan 'yan democrat za su mai da hankali wajen magance wannan matsala ta kan iyakarmu. Yanzu dai amurka musamman ma'aikatan gwamnatin tarayya sun zira ido ne su ga yadda za a samu maslaha kan wannan takaddama wacce har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto babu wani bangare da ya nuna alamar zai miƙa wuya. masu sauraro da aka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah kai mu yanzu a madadin daula salim da vina mubtadi da jeff costa sai julie latest gresham da ta hada wannan shiri ni mahmud lalo ke cewa huta lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Bala Muhammad garkuwan kungiyar muryar talaka a reshen jihar Bauchi inda ya ce, Salam VOA Hausa. A gaskiya ko kaɗan ba mu ji daɗin yadda wasu suka kai hari a tawagar ɗan takarar gwamna na jam'iyyar APC a jihar Taraba ba. don haka muna kira ga jami'an tsaro da su hanzarta gudanar da bincike game da hukunta waɗannan 'yan tada zaune tsaye domin kuwa yanzu ƙasar najeriya zaman lafiya muke fata allah ya sa mu dace to amin sakonmu na gaba kuma ya fito ne daga magoyan bayan 'yan jarida wato bashar kansala mai tukunya bakin kasuwa darin daji a jihar kebbi da sani umar su kuma suka ce salam sashen hausa na muryar amurka gaskiya muna tadda Allah wadai da irin kisan gillar da ake yi wa 'yan jaridu a fadin duniya musamman kisan baya-bayan nan da aka yi wa dan jaridan nan na kasar saudiya wato jamal kashogi a ofishin jakadancin saudiya da ke kasar turkiya kwasam sai gashi kuma wasu mutane uku a kan babur sun harbe wani dan jarida mai bincike ahmed hussaini a birnin accra da ke kasar ghana allah ya kyauta gaba to amin amin Ga kuma sako daga Aminu Adamu Malam Madori da Haruna Tela a jihar Jigawa su kuma suka ce Assalamu alaikum muryar Amurka. Don Allah ku ba mu dama mu yi kira ga 'yan uwa da matasa da wa fadawa cikin bangar siyasa kada mu yadda 'yan siyasa su yi amfani da mu wajen cimma bukatarsu. Yanzu kuma sai labarai a takaice. samu gawar wani masanin kimiyyar ƙarƙashin ƙasa ɗan ƙasar Canada wanda aka yi garkuwa da shi a farkon wannan satin a Burkina Faso a cewar ma'aikatar tsaron ƙasar. Wasu 'yan bindiga ne suka sace Kirk Woodman ranar talatan da ta gabata daga wani ɓoyayyen guri na harkar ma'adanai da ke arewa maso gabashin ƙasar. A cewar ma'aikatar tsaron ƙasar an samu gawarsa a kusa da iyakar kasar da mali da niger a gurum gurum ministan harkokin wajen kasar ta kanada christy freeland ta tabbatar da kisan woodman a cewarta kanada ta yi allah wadai da waɗanda suka aikata wannan masha'a ta ƙara da cewa muna aiki tare da gwamnatin burkina faso da ragowar kasashen waje domin ganin an kama waɗanda suka aikata wannan laifi kuma an gurfanar da su shugaban amurka donald trump ya sa ala tilas shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta soke ziyara zuwa kasashen afghanistan da brussels To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. Inda za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zahrawa Aminu Fage da ta taya na gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin. Sai injiniyanmu na yau Mr. Chang Amina Buhari a wani ke cewa sai mun haɗu insha Allahu a shirinmu na dare.